Isowar ayar motocin kantoman Difa da shugaban majalisar mashawartan jihar ta Difa kenan a ɗazu da hantsi inda 'yan gudun hijira ke jiran motocin da za su kwashe su zuwa gida. Malam Lawan na daga cikin waɗanda suka gudo daga garin Ngagam bayan wani harin da aka kai shekaru uku da suka gabata. Mu sha wahala ba gona ba aiki to ya kamata mu koma can inda da gonan mu eh, ba mu da fargaba ko na second haka amma an ce da yayi sauki kuma da labarun da muna samu yau an shiga gari kaza jiya an shiga gari wancan din nan yanzu yan watannin nan to yana da sauki ba ma ji kaga ko ka gudu ko baka gudu ba lokaci bai yi ba babu da zai saka galibin yan gudun hijirar da ke zaune a wannan sansani na kewayen garin difa mata ne da yara ƙanana a fili suke bayyana farin cikin ganin wannan rana ta komawa gida. Wannan shiri na gudana ne a daidai lokacin da hukumomi suka fara ɗaukan matakan sake buɗe kasuwannin kifi. Mustapha Arimi shine mataimakin shugaban shugaban majalisar mashawartan jihar difa kifin wannan kogin cadin wannan da kogin kuma da yobin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurin yau shine fetur ke mu wannan gurin aka bude shi kowa zai wadata kowa zai walwala kowa zai ji daɗi ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba da sauransu kaga wannan kogin ta cadi shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara na na na kamaru na niger na nigeria duka a wannan fadaman kogin ta chadi na suke amfani da jiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da zaman tsaro batun tsaro na da mahimmanci wajen dorewar ayyukan farfado da tattalin arzikin jihar saboda haka hukumomin nijar suka dage akan wannan fanni in ji bube warzagan adamu kantoman karamar hukumar difa mu matakan da za mu tsoka musu garanti ne na tsaro shi kuma wannan ina tsammani waɗanda allah ya sa su an ka ba wannan hanyar su yi tsaro suna cikin fama ƙara tsare su eh, muna kira ga mutanen da duk za su koma cikin garuruwan su su lissafa su gani garin nan nasu ne kuma banci yana nasu eh, rayuwarsu a nan take ɗarmi tirke ne a tsakiyar watan na yuni ne hukumomin nijar suka kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa garuruwan da suka fito inda tuni aka kwashe sama da dubu biyar zuwa garin barwa shirin da za a ci gaba da gudanarwa zuwa lokacin da za a kammala kwashe mutane kusan dubu ɗari uku da suka tsere wa hare-haren boko haram yau shekaru kusan shida abin da ya sa shugaban ƙasar nijar muhammad bazum ya ƙudiri aniyar kawo ziyara a nan jihar difa a cikin wannan mako sule mummuni barma muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar